m a n g g An ki a fito a nuna duniya cewar mu mabarata ne. Kuma ka dage kana ta fama sakin waka. Eh. Ba ka da basiri. Gani da basira banza. Yanzu ka ka duba waka da kawai dan nan nan da. Waka waka in dai ba ban annabi ba ce kai dai wake ce kullum. Oh, ni ga shawara. To. In da dai sana'ar nan ba a samu hakura da ita. Hakura ne mota. A'a. Ni ko da ba a canza ba, mi mata garan bawul mana. Mu dinga neman manyan hanshakan masu kuɗi mana. kamar wannan da ya wuce mu dinga neman irin dan dantani kana ji mu nemi hamshakan masu kuɗi mu dinga kai musu cakka daya tukunna ka san shi ruwan damuna yayyafi shi ke sa mura amma idan ruwa zai dake ka idake ka gaba daya ka san ka jike idan muna so mu ji an jika mu sharkaf to mai gidan alhaji mai tagomashi ga gidansa nan bakin titi kusa da gidan manna shi ne ban tashi ba da kuɗin ma kamar baya so an ce buhu yake dala yake rabawa in kai Allah ya taimake ka eh, dala sai irin goma buhu kamar zai zubar da wannan ya kamar shara eh, sai ce wani dauka wani ya dauka da na guda sai ce wani ma ya dauka to mu je nan gidan idan Allah ya taimake mu nan muka zuwa daya sai dai kaga kowa gina bene a bakin titi Salamu alaikum daga murya daga murya da Allah dan Allah ka daga murya To, nemo. Haba sai ka ce wata kwaila. Ka mu algaita mun. Ko? Dala daga murya da Allah. Salama. Kanin da kafiran nan. Ba a gori da sanyin jiki da Allah. Kai sai da zafin jiki. Gara ne kai wallahi ba ba ba haka ake ba. Mai wasali mako a garo. Ɗaya ka ga namiji. Je ka namiji. Salamu alaikum. salama alaikum. Salamu alaikum.